nan 'yan majalisar kolin apc ne da suka hada da gwamnoni da 'yan majalisar dattawa da sauransu ke nuna da bazar tinubu suke rawa wato bisa ma'ana suna cin gajiyar mulkin da yake kai apc dai wacce haɗakar jam'iyyu ce ta narke kuma ta wuka ragar mulki a dubu biyu da sha biyar ta kawo ƙarshen mulkin pdp na shekaru goma sha shida duk da wasu daga jigajigan jam'iyyar tsaffin 'yan pdp ne da ya sa wasu masu sharhi ke cewa babban canji a zahiri shine na alamun jam'iyya daga lemar pdp zuwa tsuntsiyar apc amma ba wani sauyi sauyin manufa da aka samu. Mataimakin shugaban majalisar dattawa Barau Jibrin da ke sahun gaba a taron ya nuna kwarin gwiwar Tinubu zai yi mulki wa'adi biyu na shekara takwas. Allah ya da ake sake sun zaɓi nan gaba ɗaya don Allah saboda ka san shi lamari idan kana da yanayi mara kyau ko rashin lafiya kake yi idan ka sha magani nan take sai ka ji wani abu mara daɗi daga bisani kuma sannan a warke da yawa mutane ba za ɗan abin da suke faruwa ba daga tashin farko amma idan tafiya ta yi tafiya za a gani yanzu ba ga farashin kayan abinci ba ga sha sauko to nan gaba haka abin su ya sauko fiye da yadda ake zato ma saboda haka a hakuri kuma za a ke ganin yadda ba za su dinga canzawa ba zai yiwu ba ka kawo gyara ba tare da samun wani rashin jin daɗi ba Taron dai ya gudana ba tare da halartar wasu jigajigan jam'iyyar ba da suka hada da tsohon shugaba Buhari da kuma tsohon gwamnan Kaduna Nasiru ‘yan Rufa'i da kalamansa ke nuna yana adawa da lamuran jam'iyyar da ma gwamnatin Tinubu, wacce ya zama kanwa uwar gami wajen tallata ta a 2023. masanin kimiyyar ƙididdiga farfesa sadiq umar ya nuna mamakin yadda taron ya tashi ba tare da jan hankalin shugaban kan halin da kasa ke ciki ba mutanen nan kowa ya san yadda suka samu kansu a matsayin wannan shugabanci na jam'iyya shekara biyu fa sun gagara su kira mitin don su ce ga wani abu sai da ma wai yan rufa ya goranta musu ya musu matashiya sannan suka ga ya dace su yi tun daga shi an goranta musu yau shekara biyu suna jam'iyyar mulki duk da matsaloli da suka addabi kasan nan na yunwa da kuncin rayuwa da hawan farashi da hawa Hawan nera da rashin tsaro da maganan harajin nan duffa jam'iyyar nan bata yi magana ta ce komai ba. Matasa masu kamfen ɗin jam'iyyar sun buƙaci kawo sauyin gaggawa don gudun kar a samu tangarɗa a kamfen ɗin ta zarce na nan gaba. Garba a koma gona na daga waɗanda suka yi wa jam'iyyar kamfen a zaben 2023. Amma ne kuma sun kashe jam'iyyar a gabaki ɗaya da ƙona mutane zuciya. To za zo ne sannan jam'iyyar a gagarin ta ba. Kuma suna mantawa ne laifin da PDP ta lokacin Jonathan bai kama kafan farfarcen wannan ba. Amma in sun manta ya aka yi tallan jam'iyyar jam'iyyar PDP ya yiwuwa amma dai Allah ara mana lokaci APC idan ta tafi da wannan kudirin ma babu ita a arewacin Najeriya a arewaci dai mai hankali babu ita a arewacin Najeriya daga dawa demokuraɗiyyar Najeriya 1999 PDP ta fara mulki inda yan adawa suka karba da haka duk bangarorin biyu sun hau karaga yanzu kuma ana neman kulla wata tafiyar ta shinkafa da wake ko za a iya samun sabon lale ko kuwa a'a Nasiru Adamu El Hikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya